Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanku da dawowa cikin shirin na namu na ku buɗe kunnuwanku kashi na 24 muna cikin littafin nan ne mai suna sanadin hoto wallafar Hassana ɗan larabawa wanda ni anti mimi nake karanto mai sauraro. sai dai kada ku mance ku danna subscribe tare da alamar ƙararrawa domin samun abin da muka ɗaura akan lokaci. sai yake gefen wardrobe ɗinsa yana ƙoƙarin buɗewa ba wani bane face yayi Abbas. Kaya ne a shirye masu yawa ƙamshi ne kawai ke tashi a ciki ya sa hannu domin ɗauko wani kaya sai wani abu ya faɗo ƙasa ya bi gurin da kallo sannan a hankali ya tsugunna ya ɗauka abun a hannunsa yana kallo Yanki ne mai kama da ɗan kwalin makaranta a take tuna da ranar da Safa ta yi masa kyautar ɗan kwalin wato ranar da shaidan ya so tun zara shi ya tafka abin kunya a hankali ya kai dan kwalin kan hancinsa yana sunsunawa kamshin turaren da take amfani da shi har lokacin bai bar dan kwalin ba ya lamshe sa yana jin wani abu na taba ruhinsa musamman da ya tuna abin da ya fara aukuwa tsakaninsa da sufa a wannan ranar tsigar jikinsa ta yi bala'in miƙewa ya rungume dan kwalin a kirjinsa yana jin tamkar ita ya rungume Ankul Bashir ne a bakin kofar yake ta sallama amma yaya Abbas yana cikin wani yanayi bai amsa ba har ya karaso bayansa ya dafa kafadarsa yana cewa Fred ka kuwa sai sallama nake baka amsa ba kana tsaye ya abbas bai ji shigowar ankul ba sai jin saukar maganar sa kawai shi yasa ya tsorata ya jiyo a rude yana cewa mai safa sai wiki-wiki da idanu yake an kunne ya kura masa ido lokaci guda ya ji wani mugun takaici ya kama shi daga baya kuma sai ya tausayin ya abbas din ganin yadda jikinsa ke rawa yana ta zara ido da girgiza kai a hankali ankul ya ja hannun ya abbas suka zauna bakin gadon ɗakin ya kamo hannun ya abbas da ya riƙe ɗayan hannun ya abbas kuma yana riƙe da ɗan kwalin an kulle ɗaura fuska ya dubi ya abbas ya kira shi da sunansa na aini wato abbas ya abbas ya ɗago kansa ya kalli ankul bashir ankul ya ce wai kai meye matsalar ka ne An anya kwakwalwarka ta taɓu ba kuwa har ka fara rudewar da za ka dinga kiran mutane da sunan matar aure wani irin mutum ne kai da ba za ka manta baya ba yarinya na gidan mijinta ta sake ta rungumi mijinta kai kana nan kana fama da dakon wahala wato baka gode wa Allah da canjin alkhairin da ya yi maka ba ko kana so ka haɗu da fushin Allah ne shi yasa kake zama tunanin matar aure ko kullum cikin nasiha nake maka amma ka ƙi ji ko babu amfanin a zauna ana ta abu ɗaya abin da ya wuce fa ya wuce safafu za ta dawo gare ka ba sun zama abu guda ita da kamar kila ma tana da cikinsa a halin yanzu gaban a abbas ya yanke ya faɗi ya runtse idanunsa yana buɗe idanun sai ga hawaye shar sun biyo kuncinsa ya buɗe baki da ƙyar ya ce wallahi friend ina ƙoƙarin tsige ta a raina ko ta halin ƙaƙa kuma kai ma ka sani yaushe rabon da in maka zancen ta ko in zauna in yi tunaninta duk na daɗe shi ya sa ma yanzu bana son zama kaɗaici don makar tunaninta ya faɗo min yanzu ma wannan dan kwalin nata shine ya tuna min da ita amma kullum addu'ata ita ce Allah ya sa na manta da soyayyarta saboda kar na shiga fushin ubangiji dan Allah friend ka gaya min yadda zan manta soyayyarta gaba daya saboda yawan tuna ta ba alkhairi ne at a tare da ni ba bayan zunubi ga matsowar ciwo na ko yanzu baka ji yadda zuciyata take bugawa ba ya kai hannun ankul kirjinsa saitin zuciyarsa zuciyar bugawa take da ƙarfin gaske Ankul ya ji tausayin yaya bas sosai, hakika Allah ya jarabce shi, to amma ai da ya ce a ce zuwa yanzu ya yi haƙuri da komai ya fawala wa Allah ya manta da wata safa ya runguma Hafsa tunda abin da ya yi safa shi ya Hafsat. kana so in gaya maka abin da za ka yi ka daina tuna safa ka manta da soyayyarta in ji ankul da sauri yi a ya ce ina so ina so wallahi friend please faɗa min kaji amini na ankul ya murmushi ya kamo kunnen a abbas wai masa raɗa wai don kar mu ji ya abbas ya ɗago a firgice na girgiza kansa ya ce kai friend ba zan iya ba wallahi kai subhanallahi to ai ban ma san ya rasulullahi to ya zan yi ni wallahi ba zan iya ba ka taimake ni kaji friend Rangulis ba wa ya Abbas ido yi ganin yar karamar maganar da ya yi masa duk ta ruda shi sai ka ce ba namiji ba riko hannunsa ya kuma yi har dan kwalin na zamewa ya faɗi ƙasa da sauri ya abbas ya ɗauko dan kwalin yana karkaɗewa sai ka ce wanda ƙasa ta shafa ya ninke abinsa ya dora kan cinyarsa ankul ya kalli dan kwalin ya taba baki sannan ya juyar da kansa ya kuma tamke fuska ya ce abin da na gaya maka dole ne ka yi shi shine hanya mafi sauki na mantawa da safa a zuciyarka kuma ina so duk wani abu da zai dinga tuna ma da ita ka nisance shi wannan dan kwalin ma yanzu za ka bani shi in tafi da shi me amfanin barin kayanta a gunka suna tada suna tada maka hankali kai hankalinka a tashe mu ma haka na mahaifiyarka ma haka ya abbas na jin haka ya sauri ya ɗauke ɗan kwalin ya ɓoye a bayansa wai don kar an kulya ɗauke sai ka ce wani yaro shi an kulma dariya abin ya bashi amma ya gimtse ya abbas ya mare ya ci murya yana karya wuya idanunsa nare-nare da hawaye ya ce don Allah friend ka bar ni ka bar min shi a gona na yi alkawarin zan adana shi inda ba zan dinga ganin sa ba ba na son rabuwa da shi duk wani abu da zai tuna min ita tuni da manna mami ta raba ni da shi ta ɗauke sai wannan kawai shi ma dan ta san da shi bane don Allah ka tausaya min ka bar min in ka raba ni da shi zai zan ji ciwo zan yi kuka kuma na yarda da shawarar ka aboki na gari zan aikata abin da ka umarce ni Raguwar tausayin yaya Abbas yake mutuka shi yasa bai tsaya jayayya ba ya ce na ji tushar hawayenka da kanka don ni na gaji da share maka su ya Abbas sai wani irin murmushi wasu hawayen na zubowa sannan ya sa hannu ɗaya ya share hawayen fuskarsa da ya ɗaya hannun na riƙe da ɗan kwalin gam tamkar yana gudun kar ankul ya ƙwace masa ganin ya share sai ankul ya yi murmushi ya miƙe masa ya miƙa masa ƙaramin ɗan yatsansa alamar su kulla alƙawari akan ya yarda zai yi abin da ya bashi shawara a kai Yaya Abbas shi ma ya miƙo nasa ɗan yatsan yana murmushi, abokan suka haɗa yatsun suka sarƙafe su guri guda suna cin ƙaunar junansu da amincinsu a zukatansu tun na yarinta, Ankul ya ce promise ya abbas ya ce promise da hanzari ya abbas ya ya fada kirjinsa ankul yana jin kaunar aminin nasa na kuma ratsa shi ankul ya tarbe shi ya rungume shi a jikinsa yana murmushi ya a abbas kenan dan shagwaba sai da lallaɓawa kamar wata kamar wata bebi haka kamar ya ɗauke ni da hannayensa ya rungume ni ya shiga da ni gidan a lokacin da muka isa gidan ya adana motar sagun da yake ajiye ta rungume rungume yake da ni fuskarsa cike da fara'a yayin da ni kuma idanuna ke rufe kirji na na ta bugawa banda kiss da lasar fuska ta zuwa wuya na babu abin da kamar ke yi a gado na ya dire na yi baya na kwanta ina sakin ajiyar zuciya ya biyo ni jikina ya kwanta a kirjina yana wani irin nishi hannayensa na faman yawo a jikina sai da ya kai bakinsa sai tunkunne na sannan ya ce min akwai abinci a gidan nan ne ya kamata ki ci abinci kan in baki maganin saboda maganin akwai karfi bana son ki wahala Gyaɗa masa kai na yi alamar akwai abincin, daman na girka kafin in tafi, Baki na ya fara mutuwa saboda yadda kama da yake kashe min jiki. A hankali ya ɗaga ni ya zame jikinsa ya fita, na kasa ko da miƙewa zaune sai tunani da na faɗa turaren da anti Hamida ta bani ta ce min in yi amfani da shi, kuma idan ban yi ba bata yafe min ba, har cewa ta idan ta gaya min kuɗin da ta siya sai na rike baki saboda tsadarsa kuma dan ni ta siya na fara tunanin ko in yi amfani da turaren yau domin na ga amfaninsa da ta dinga nana tamun sai dai ina tsoro yadda kamal ke rawar jikin nan in ji ya kai ni lahira da soyayyarsa a haka ya dawo ɗakin ya tarar da ni ya ajiye abincin hannunsa ya zo ya ɗago ni ya sako da ni ƙasa a baki ya dinga bani abincin shi ma yana tsakura yana ci soyayyar makaroni ce wadda ta ji kayan haɗi sai farfesun kazar da na yi sai da ya tabbatar mun ƙoshi sannan ya ƙyale mu Na bani ruwa da lemu na sha kaɗan ragowar wanda na sha ya ƙarasa shanyewa har toilet ya kai ni wai zai min wanka na ce ni dai ya rabu da ni zan yi ya sa idanunsa cikin nawa yana lumshewa ya ce yadda kike so haka za a yi ki yi wankan idan kin kammala ki ɗauro alwala za mu yi sallah kaina na sun koyar a hankali na ce ba mun yi sallah a gidan hajiya ba ya murmushi ce wannan sallar da za mu tana da nata muhimmancin bari in je wancan bindirin din in yi nawa wankan a can ko mu tafi pad dina yau mu kwana a can ban ji ina son zuwa pad dinsa ba shi yasa na girgiza masa kaina ya yi murmushi ya sumbaci kunci na haku da dama na ji wani yar a jikina ya ce shi kenan to ki wankan da alwarar sai ki fito Na juya ya fita daga toilet ɗin kyakkyawan wanka na yi jikina na ta kamshin sabulun da na yi amfani da shi bayan na kammala na ɗaura tawul sannan na ɗaura cikakkiyar alawala tare da yin brush sannan na fito baya ɗakin shi yasa na sake na zauna na yi shafe-shafen turare na turare na daga kan body spray roll on humura kwalacca da sauransu nan da nan jikina ya fara fitar da daɗaɗɗen kamshi mai tafiya da ruhin wanda ya shaƙe ya shaƙa al'ada ta ce tun ina karama ina son in zan kwanta in kasance cikin kamshi shi yasa na ya sabo da kamshin ko ban sa turare ba sai ka ji kamshi a tare da ni wani zaman idan ya abas ya susu kana ta har kira na yake da mai kamshi har na gama kimtsawa na ɗauko kayan bacci na masu kauri na saka na buɗewa durowa na ɗauko kwalbar turaren nan ina kallon ta zuciyata ta kasu gida biyu wata na min umarnin sawa wata na min umarnin kar na sa na ce bari dai in gwada ko dan in ga menene menene kyawun sa da an take zuzutawa ina buɗe kwalbar ni kaina sai da na numshe ido na sauke gajiyayyen numfashi saboda azabar kamshin turaren ban taba jin kamshi mai daɗi irinsa ba yayuwa na yi a hannuna sannan na ɗago ƙafata na shafe tafin ƙafata ta dama da shi wani sanyi ya ratsa min kafata da jikina turaren sanyi ne da shi haka na shafawa kafar hagu ma sannan na rufe ragowar na maida shi durowa na adana hijabi na ɗauko zumbulele har ƙasa na zumbuɗa akan rigar bacci na na samu ƙasa gefen gadon kan kafet ɗin baki bakin gadon na zauna daukar game din na na yi akan bedside na kama wasa da ita murmushi nake saboda tuna samir da na yi turo kofar kamal ya ya shigo da jallabiya a cikinsa da alamun yayi wanka shi ma sai kamshi ke tashi a cikinsa da tafiyarsa mai cike da nutsuwa ya karaso gare ni ya tsugunna gaba na ya sa hannu ya karbi game din hannuna yana dubawa dagowa ya kalle ni aka yi sa'a nema na dago sai idanuwan mu muka sarke guri guda abin da na gani a idanun kamal ba zan iya fassara shi ba idanun sun yi wani kyau da haske fuskarsa cike da annuri ta yi tartar na yi niyyar da nawa idan amma ya ki bani dama ya kuma shigar da kwayar idonsa cikin tawa a hankali cikin ƙasa da murya ya ce ina kika samu gemwa ya baki na buɗe baki da kyar saboda kallon da yake min ya hana ni ka katabus na ce samir ne ya bada a kawo min wai na dinga wasa da shi sa ta ƙaru akan fuskarsa har ina ce sautin ƙaramar dariyarsa ya ce a lallai sabir mun gode sosai tunda ya bamu abin wasa ai ni ma zaki dinga ara min ina wasa ko na gyada masa kai tamkar wata doluwa ya ja haɓata yana cewa godiya gare mata ta gari to tashi mu yi sallah ko ya ja baya na tashi da kansa ya shimfiɗa mana da duma ya ja mu sallah muka yi raka'a biyu cikakkiya bayan mun idar ya yi addu'a sosai cikin harshen larabci wasu addu'o'in ma duk ban san su ba nan na dada tabbatar da kamal akwai ilimin addini sosai ga kuma na zamanin ya hada bayan ya yi da larabci kuma ya dawo hausa na ma addu'a mai dumbin yawa ya yi wa rayuwar aurenmu addu'a da samun albarka a daren yau ya roƙi Allah ya bashi ikon adalci a tsakanin matansa a ƙarshe matso gare ni ya dafa kaina ya yi min wannan addu'ar Allahumma inni as'aluka kairaha wa kairuhu ma jabaltaha alaihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alaiha bayan mun kammala da kansa ya cire hijabin jikina ya dube ni sama da ƙasa yana murmushi ya ce wannan zumbuleliyar riga haka za ta hana ki bacci da sakewa ai amma zo mu je ki ga wani abu jan hannu na yayi muka fita daga ɗakin ina har daga har ɗayan bedroom ɗin muna shiga ya saki hannu na ya nufi wardrobe din ɗakin ya buɗe ya ɗauko wannan kwalin na gun yaya abbas ya buɗe ya ɗauko sleeping dress ɗin da ke ciki nawa ɗaya nasa ɗaya kuma sai da ya zaɓo waɗanda suka fi kowanne kyau da bayyana ciki a ciki ina tsaye har ya karaso inda nake kayan na hannunsa ya miko min a lokacin yanayin da yake fuskarsa ba zan iya fassara shi ba cin salalliyar murya ya ce min wannan kayan nake so mu saka yau na san kina son ki sa tuntuni ina sane na bari sai irin wannan ranar sannan mu saka ni da ke don haka ga naki zan saka miki da kaina ke ma za ki sa min nawa da kanki kallon kamal nake yi a zuciyata na rugugi ban yi tunanin kamal zai bari in saka kayan bayan ba duk da ya amince na fara amfani da wayar kuma zan fara amfani da motar amma ban taba zaton zai yadda in yi amfani da kayan ba wace irin zuciya ce da kamal wani irin kau da kai ne da shi da mayar da komai ba komai ba wace irin kamilalliyar zuciya ce da kamal da yake yake ta kokarin faranta min yana danna kishin sa kamar yadda nake tunani da zuciya ta haka kamar ke yi da zuciyarsa ya san mutane da yawa suna ɗaukar sa mutum mara kishi wanda yi wa Allah godiya da zuciyar mutum ta kasance sirri babu wanda ke ganin me ke ciki sai sarki Allah duk duniya babu mahalukin da kamar ke kishi tamkar ya Abbas saboda ya san shi matarsa ta so amma saboda adalci da tausayin da tausayin ya Abbas da kuma fara karanta ran safa baya nunawa ko don ya samu shi ma ya tsira da soyayyarta ko yaya ne kuma ya ga ribar hakan a yau muke fatan ya ƙara sa shiga zuciyarta ya babbake da kansa ya kama rigar jikina ya cire ina tsaye jinin jikina ya kusa daina aiki kular da yayi na fara rudewa shi yasa bai tsaya taba jikina ba kurum ya sa min kayan faɗar irin kyawun da suka yi mun ba'a magana sai dai fa tamkar tsirara saboda shara da ɗingilewarsu saboda, kar ya sa min tsoro a zuciyata sai ya haƙura da batun in sa masa nasa kayan nima ya ɗauke ni cike kai ni kan ganin ɗakin ya kwantar yana cewa yau ɗakin nan za mu yi wa kara kar ya ga mun maida shi aljihun baya mun ki kwana a cikinsa ko sau ɗaya ki taya ni mu kwana a cikinsa kin ji ni dai tun tunda bakina ya mutu ya ja bargo ya dillibe ni ya sauka yana cewa jira ni mintuna kaɗan in zo in baki maganin ciwon marar kinji kuma ki dan buɗe min fili a cikin zuciyarki ko kaka ne yau zaki karbi bakunci na bai kuma magana ba ya kwashi kanasa kayan baccin ya fita daga ɗakin ya birni cikin wani yanayi na daban ya fi minti ashirin cikin hidimar kulle kofofi da kashe fitilu da komai sannan ya yi shafe-shafen turare ya sa kayan bacci bayan ya kammala ya ɗaga hannayensa yana addu'ar Allah ya cika masa burinsa a yau ya zuba wa safa kyakkyawansa ta haka ne za su za su kuma zamowa abu guda tun da ya yi nasara yau ta yi wankan tsarki zuciyarsa ta yi rauni hawaye ya zubo masa ya kaskantar da kai yana wa Allah kirari da yabo da roƙansa a kansa fa ta zame masa sanyin idaniya lokacin da ya dawo ɗakin ina jin shigowarsa gabana ya yanke ya faɗi na runtsa idanuna ina ambatan Allah a raina ya kashe fitilar ɗakin ya bar mara haske a kunne ina jin sa ya ajiye wata 'yar roba karama kan besad rowa ya saɗaɗo ya kwanta a bayana ya rungume na tare muka sauke wata nanoyar ajiyar zuciya a tare Rada ya fara yaman a kunne na da wata murya da ban taba jin yayi amfani da ita ba sai yau kin amince da ni a matsayin mijinki kin amince da ni in zama abokin rayuwarki kin yadda yau mu zama abu guda ni da ke kin amince yau mu magance matsalar ciwon marar da ke damun mu ni da ke am samun matata ba zan yi komai ba sai da ki da amincewarki zuciyata kamar za ta fito don tsoro ga maganar da yake min a kunne na na ta da hankali na amma na karfin hali na ture tsoron gefe guda na tabbatar masa da amincewa ta hawaye na kokarin zubowa ina yana da shi saboda kar ya gani ya ce na ya ce ya haƙura in cutar da shi a hankali cikin ƙwarewa kamar ya fara fatali da kayan da ya sa min ya yi ƙasa ya kai bakinsa kan yatsun ƙafata ya fara tsotsa tamkar wa wayo allah saukar harshensa kan tafin ƙafata yana da sashi ya rikita na jikina ya fara mazari haka shi ma kama da rikice saboda shakar wannan turaren da nasa haka ya dinga bautawa ƙafata tamkar zai cinye min su Tun daga kan ƙafata yake lasa, lasa ta yanayin sama har zuwa cibiyata a lokacin shi kansa babu abin da ya saura a cikinsa ya sa hannu ya ɗauko wannan robar da ya ajiye ya buɗe sai na ji ya kwarara min abin da ke ciki tun daga na har zuwa ramin cibiyata da marata ashe zuma ce Can ƙasa ta kuwa ƙamshin almiski kawai ke tashi harshensa ya sa a ramin cibiyata yana wani irin karkadawa yana lasar zumar na ruɗe na ce na fita na, wani mugun daɗi na ratsa ni ban kuma cewa ba sai da na ji bakinsa akan breast Ina yana musu wani irin abu wanda ban san meye ba ni dai ina jin suman daɗi na yi ban san ina kaina yake ba banda nishin mu babu abin da kake ji kis kuwa ranar babu kalar wanda kamal bai yi min ba ragowar abubuwan da ya yi min ba za su faɗi ba na dai san duk wata soyayya da lashe-lashe da sosai da tanɗe da shafe-shafe babu kalar wanda kamal bai yi min ba kalaman soyayya kuwa tamkar an yi masa borinsu haka ya dinga zazzaga min su yana hawa yana yawan ƙauna ban tashi gane kuri na ba sai da na ji kamal ya yi min rumfa yana karanta wata addu'a cikin kuka daga labaita Allahumma janibna shaidana wa janibish shaidana ma razak tana sannan ya ɗauki hanyar raya sunna a lokacin duk wani daɗi da nake ji ya gushe sai tsananin azaba da raɗaɗi kamar ya haukace min ya dinga kuka yana kiran in taimake shi zai mutu hatta abba na da hajiyarsa sun sha kira a wannan lokacin cewa yake wayo wayo hajiya ta ki zo ki cece ni aisha za ta kashe ni wayo abba zan mutu aisha za ta kai ni lahira yadda yake kuka da iyo haka ni ma nake na haɗa uban gumi sharkaf jikina dama dama da da hawayen kamal da majinarsa daga ni har kamal mun sha bakar wahala saboda ya same ni mace sai da mai yawan ni'ima da matsewa shi yasa ya jigata ya daɗe yana abu ɗaya wanda a lokacin ma ina jin tunani na suma a lokacin da buƙatar kamar za ta biya rasa inda zai sa kansa yayi tamkar numfashinsa zai ɗauke ya dinga haƙi yana gama juye min abin da ke cikinsa wanda ya taru tsawon lokaci gaba ɗaya jikinsa ya saki ya ya ɗauki rawa ya rufe shi rub ya faɗo a kan ƙirji na idanunsa a juya tamkar ya suma to kamal dai ya cika aiki mun jima cikin wannan yanayin daga ni har kamal yadda jikinsa ya ɗauki zazzaɓi haka na ya ɗauka ma yana kwance a ƙirji na ya ƙanƙame ni sai rawar san yake yi ni kuwa azaba ta ishe ni tun ina kuka da hawaye har hawayen ya kafe sai ajiyar zuciya kamal ya kasa tashi ya taimake ni ya taimaki kan sa balle ya ya taimaka min sai da aka fara kiraye-kirayen sallah na farko a masallatai sannan kamar ya iya miƙewa daga cikina wanda zuwa lokacin ko hannuna ba na iya ɗagawa saboda bala'in ciwon jiki da yadda na ke raɗaɗi tamkar an baɗa min yaji a wajen babu ƙarfi a jikina sosai saboda zazzabin da ya rufe shi amma haka a daddafe ya sauka daga gadon yana ta aikin kallona shi kaɗai ya san me yake ji a zuciyarsa game da ni ni kuwa ido na a runtse yake Bana iya ko buɗe su ma dalilin zafin da suke min saboda hawaye mai yawa da ya fita a cikinsu yana jin jiri kansa na sarawa haka isa toilet ɗin ya haɗa ruwan wanka sai da ya fara yin cikakken wanka da soso da sabulu sannan ya wankan tsarki ya haɗa min nawa ruwan sannan ya fito daga toilet ɗin zuwa ya tsaya a kaina ya rasa taya zai tashe ni shi ya yi tunanin bacci nake gashi baya son kasa min bacci na musamman ganin yadda na jigata ya san yana tashi na da kuka zan farka to amma baya son mu rasa sallar asuba'i dole haka zai daure ya tashe ni bargon jikina ya yaye jikina babu wani sauran kaya ko pant babu rinsa ido ya yi saboda yadda ya kuma ganin sura ta sai da jikinsa ya yi mugun harbawa ya ji sabuwar sha'awa ta na ta kuma bijiro masa tamkar ya lashe ni yake ji wani so da kauna da girmamawa da da kusanci mai karfi yake ji yana huda ransa ya san sun zama abu guda shi da safa ya karbi abu mai muhimmanci a tare da ita wato budurci duk da cewa jamila ma shi ne ya buɗe ta a ledarta to amma yau ya ji abin da bai taba ji ba yau ya ji duniyar da bai taba zuwa ba ina ma idan an je da wama ake yi ba a dawowa ba zai kwatanta safa da kowace mace ba lallai ya yadda ya mace kowace da kalar ni'imarta kuma kowace da kalar daɗinta da baiwarta sai bai yanke abin yi ba kawai sai ya sa hannu ya sungume ni ya dani da ƙirjinsa zazzafar ajiyar zuciya ya sauke saboda jin tunin ƙirjina a nasa suna zungurina yayin da na saki wata 'yar ƙara saboda motsawar jikina idansa akan fuska ta yake nufar ban daki yana hura min iskar bakinsa akan idanuna da ke lumshe faɗi yake ki hakuri aisha ba ni da bakin magana a gare ki yanzu ki bani zuwa anjima lokacin da za ki ji garau akwai zantuka daga zuciyata zuwa bakina wanda za su iso zuwa gare ki ki min alfarma in baki kulawa a yanzu don girman Allah matata yana sa aya a maganarsa muna shiga toilet din ba ni da bakin magana sai dai ina jin maganarsa ruwan da ya haɗa mai zafi a ciki ya saka ni a hankali na kwala uban ihu saboda azabar da na ji a ƙasa na na yi zumbir zan miki amma na kasa saboda jikina babu ƙwari shi ya rike ni yana ta lallashi na tamkar zai kuka haka na zauna tun ina jin zafin ruwan har na fara jin daɗin daɗin ratsa da ruwan yake duk abin da ake na kasa bude ido na in kalle shi saboda azabar kunyarsa da nake ji ta yaya zan iya haɗa ido da kamal ya gama sanin sirri na kaf ni ma kuma na gama ganin nasa sirrin wanda ya kiɗima ni ya gigita ni dama haka aure yake dama haka ake ji tabbas aure daban yake wani abu ne da ba kowa zai san shi ya fahimta ba sai wanda yake da shi ko aure manya mai kai mutum inda bai taɓa tunanin zuwa ba ruwa biyu ya canza min ina zama ina gasa jikina da kasana sannu kuwa da yake min ba zan iya faɗar ta ba kuma in dai zai faɗa sai ya haɗa da sumbata ta a duk inda bakinsa ya kai bayan ya tabbatar na ga su yayi min wanka sosai yana ta lallaba jikina a lokacin na ji daɗin jikina sosai sai da ya gama min sannan ya girgiza hannuna yana cewa aisha bude idan ki mana ki ji wata magana kin ji please na ki budewa sai ma kudin dune fuskata da nayi a cinyoyi na saboda na san are min kallo yake kuma yake kuma babu komai a cikina ya murmushi ya san kunya nake ji sai ya ce min a hankali aikin san yadda ake wankan tsarki ko irin wanda kike in kin gama period ɗinki to irinsa zaki yanzu sai dai zaki bambanta niyya tunda shi wancan haida ne wannan kuma janaba ce zaki iya yi da kanki yanzu a hankali na ɗan ɗaga masa kai alamar zan iya ka shafa kaina da gashin gashin ke kwance lup-lup ya ce to maza ki yi idan kin kammala alwarar da kika yi a cikin wankan ta isar miki ki yi sallah idan ya so in ba za ki iya fitowa ba sai na zo na dauke ki kin ji mai ayusha na daga daga yaka haka ya fita ya bar ni a cikin toilet din ya koma ɗakin yana tattara bedsheet din saboda wasu kallar abubuwa da ya bata shi wanda muka fitar daga jikina da nasa har a lokacin jikinsa bai dawo normal ba su yake su yi sallah in yasu su ya sama musu koti ne su sha sai su sha magani kuma ya canza bedsheet din ya yi gefe da wancan da tunanin da safe zai wanke tawul din jikin shi ya cire ya saka lafiya sai da ya daidaici na gama sannan ya dawo toilet din a lokacin na kammala amma kunya ta hana ni fitowa na makure jikin mango a sukunne da sauri ya iso gare ni ya kama ni ya sa min tawul din sannan ya ja hannuna alamar in yi tafiya da kaina dan ya ga yanayin tafiya ta ganin kamar ina dingishi sai ya ji gabansa ya faɗi Allah dai ya sa ban ji mata rauni ba abin da ya ce kenan a zuciyarsa sannan ya sungume ni a hannunsa ya fito da ni da kansa ya sa min wata doguwar riga a gurguje sannan ya zura min hijab ya sunku ya ce min bari in yi alwala kin ga za a tada sallah kar na makara ki yi sallar ki ko a zaune ne in ba za ki iya tsayuwar ba kin ji ta ɗaga masa kai kurum shi kuma ya da hanzarinsa ya shige toilet ɗin yana ji a zuciyarsa duk duniya a lokacin babu wanda ya kai shi farin ciki ya yi albararsa ya zo ya fita daga ɗakin ya tafi masallaci a lokacin ni ina tawa sallar ina idarwa ko addu'a ban tsaya ba bi ba na zame kan daddumar na kwanta na ji daɗin na ji daɗin jikin nawa amma ban koma nomal kamar da ba zugin da ƙasa olsa na ke min ya ragu sosai sai dan abin da ba za a rasa ba ciwon cikin ma ya ragu sai dan zazzabi da ciwon kai da ke damuna na lamshe idanuna sai lokacin hawaye kuma fito min tunani ya cika min zuciya lallai dai yau ta tabbata na kuma zama mallakin kamal gaba ɗaya yau kamal ya ɗora min nauyinsa yau na gane wane ne kamal da irin ƙaunar da yake min wadda a da na ɗauke ta tamkar waƙar shata soyayya da kalaman da ya yi amfani da su ban taɓa jin ko makamantan irinsu ba na karanta littattafai da yawa wanda namiji ke wa matarsa romance iri-iri ba ban taba karanta kalar irin romance din da kamal ya yi min ba domin kamal ya kusa kashe ni da soyayyarsa gaskiya kamal na suna yana kuma ji da ni ya abbas ya faɗo min a rai yau da yau dai ta tabbata alaƙa ta da shi ta ƙarasa guntulewa sai dai alaƙa ta zumunci kuma ta zumunci kuma na san ko a yanzu za zan rabu da kamal babu abin da ya abbas yi da ni allah sarki rayuwa hawayen fuska ta suka ƙara gudun fitowa da barsu suna ta zuba ba tare da na share ba yayin da na yi matuƙa wajen ƙoƙarin kau da tunanin ya abbas da na yi nai na yi istighfari kamal ya jima a masallaci yana addu'a bayan an idar da sallah yi wa allah godiya mai yawa a sujidarsa haka bayan sun idar yi hamdala yana na ta godiyarsa ga allah da ya sauƙaƙa masa al'amura dangane da matarsa Aisha bai yi tunanin zai samu kan Aisha haka ba, daren jiya yana daga manyan darare da ba zai manta da su ba, ya samu jin daɗi da walwala da dukkan alkare a daren, ya san kuma babu mai yi masa wannan falala sai Ubangiji maɗaukacin sarki, shi ya sa ba zai gaji da gode masa ba, ya san godiyar ce za ta sa Allah ya ƙara yi masa wani ta goma shi. ya san kuma babu mai yi masa wannan falala sai ubangiji maɗaukakin sarki shi ya sa ba zai gaji da gode masa ba ya san godiyar ce za ta sa Allah ya ƙara yi masa wani tagomashin wanda zai sa safata so shi fiye da komai a rayuwarta a rayuwarta ma domin Allah subhanahu wata'ala ya ce idan kuka gode min zan kara muku yayin da kuma kuka kafirce min wato kuka ƙi godiya ga Allah to za ku haɗu da azaba mai raɗaɗi sanda ya dawo gidan bai shigo ɗakin ba sai ya tsaya kicin don ya sama mana abin da za mu ci mu sha magani ti kawai ya dafa ya so ya kwai ya jero su a tire ya nufo ɗakin gani na kwance a ƙasa ya sa shi aje kayan hannunsa ya iso gare ni leƙa fuska ta yi sai ya ga ashe kuka nake amma idanuna a rufe hankalinsa ya masifar tashi ganin har lokacin ban daina kuka ba ya yi zaton ko ciwon nake ji a cikina sosai shi ya sa ya tare yoniyar rungume na a kirjinsa ya kwantar da kaina a kirjin yana yayin da ya cire hijabin jikina yana shafa kaina zuwa bayana yayin da ya ji jikina da ɗan zafi amma kuma zafin jikinsa har ya funawa dauriya kurum yake subhanallahi zazzabi ne a jikinki ai bari in baki ti ki sha sai in baki magani ki sha ko na yi shiru kwanci lub a jikin mijina domin jikinsa na ratsanawa jikin tsigar jikina har miƙewa take musamman yadda yake magana wucin numfashinsa na dukan fuskata hatta numfashinsa ya ƙara wani irin ɗumi ko ɗan zazzabin da ke jikinsa ne oho ya sha fama da ni kafin na sha ɗin kwata-kwata na ki sakin ciki na sai kuka nake masa sai da na ga ya kusa kukan shi ma yana ta min magiya sannan na sha kaɗan kwan ma loma uku na yi haka ya haƙura shi ma ya ci kaɗan ba don daɗi ba sai don magani maganin zai fi amfani a jikin muddin aka ci abinci ya bani maganin zazzabi da ciwon kai da jiki sannan ya haɗa min da maganin rage zugi da raɗaɗi sai da ya bari na ɗan yi mintuna maganin ya fi jikina sannan ya kai ni gadon ya kwantar shi ma ya sha maganin zazzabin yana ta mamakin wani irin zazzabi ne ya kama shi haka duk da babu tambaya cikin lamarin ubangiji amma tabbas ya yi mamaki bai ji irin yanayin da ya samu kansa yanzu ba lokacin da ya fara sanin jamila kila in ba zai yi karya ba zai ce bai taɓa fitar da abu mai yawa wanda ya bashi wahala gurin fita ba irin daren kuma bai taɓa jin ya gamsu kololuwar gamsuwa irin daren ba abubuwa da yawa ya ji su a tare da safa wanda sun yi ta sun yi wa harshe nauyin faɗo to ko dai yanayin da ya samu kansa ne shi ya sa zazzabin ya kama shi wahalar fitar da abin da ya dame shi a mararsa ya asassa masa jin wannan yanayin lallai haka ne tun daga shi yanzu suka yau sakayo yake jin marar ya juyewa a isharsa komai a tata marar wanda yake fatan wannan abin da ya juye mata ya haɗu da nata su samu albarka a wurin auren a sau na farko sai da ya maida komai kicin ya wanko hannunsa ya kara yin brush sannan ya dawo ɗakin ya hawo gadon yana kwanciya kusa da ni hannunsa bisa ciki na yana shafawa ya raɗa min kina jin ciwo a ƙasan ki ne wata kunya ta rubuto min na sa hannaye na na rufe fuskata ya yi murmushi murmushin na da begena ya cika zuciyarsa tab sai ya ce bari in duba miki wurin in gani ko da matsala na kaɗa su a tole tafiyar ki ta canza kafin ma in yi wani yunƙuri har ya ɗage rigata sama ya zage pant ɗin jikina ya ɗan ware kafafuna kaɗan wata 'yar karar wahala ina sakin wani gigitaccen numfashi saboda saukar hannunsa da naji agun yana shafawa shi kuwa har yanayinsa ya fara canzawa wata mahaukaciyar sha'awa ya kuma ji ta yunkuro masa haka ya daure ya ɗaure muryarsa can ƙasa ya ce min sorry sorry sorry ya duba gun sosai ya gaba wani ji ciwo ba sai ɗan ja da gun ya yi alamar ya shiga sabon yanayi yadda kamal ya lura ma tun da shi likita ne jiki na irin roba skin ɗin nan ne wanda duk abin da zai shiga duk girmansa zai fito lafiya lau ba tare da gun ya farke ba balle a yi ɗinki sai dai gurin ya koma da kansa ya suke kamar ba a taɓa saka komai ba irin mata masu jikin ko hayu haihuwa nawa za su yi jikinsu baya komai da sun haihu jikinsu yake komawa ya haɗe kamal ya ji daɗi da jikin matarsa ya kasance haka ya so ya ƙara hutawa a jikina sai dai tausayina yake ji ganin ganin ni farin shiga ce kuma baya son takura min amma bai bar ni ba sai da yayi wasa da gurin sosai wanda ni kaina sai da na ji filin sosai yayi wasa da kirjina sosai da ko ina a jikina ni ni da shi duk sai da muka kuma fita hayyacinmu ya ɗau tsawon lokaci yana min abubuwa masu juyar da kwakwalwa a cikina a ƙarshe ya ƙanƙame ni yana wani irin kukan daɗi ya kuma fitar da abin jikinsa a cikina duk ya ɓata hannu buƙatar ta biya ba tare da ya kusance ni ba tisu ya sa ya goge mana abin da ya bata mu sannan ya koma ya kwanta ya jawo ni jikinsa ya kwantar da ni a jikinsa zazzabin jikinmu ya sauka sai dai ni jikina ya yi laushi sosai ni kaɗai na san yanayin da kamal ya sa ni a yanzu idan har haka kamal zai ci gaba da gigita ni da soyayyarsa to wata ranar kuwa kamal zai yi ina kan kirjinsa yana ta sa min sanya min albarka da nema min ramar Allah Kamal ya yabe ni matakar yabo ya san Allah ya share masa hawayensa ta bangare a rotayya yanzu tun da yake da Jamila bai taba hawayen daɗi ba dan ya kusance ta amma ga sa ta kasance ko bai sa cikinsa cikin nata ba yana kuka da hawayensa tsabar daɗi da shauƙi iya romansin kawai yana gigicewa a kanta lallai mahakurci mawadaci ba zai daina godiya ga Allah da ya yi masa babban katari da samun mata ɗaya tamkar da miliyan ba ya san ba wayensa ba wayensa ko dabararsa ya bashi Aisha ba sai rahmar da Allah ya so shi da ita tare da alkhairi mai dumbin girma kyautar da kamal ya yi min a matsayin tukwicin daren farko kuwa ta shallake tunanina ya abbas ya bani waya ya bani gida da mota a matsayin gudunmawarsa a gare ni da tukwicin soyayya to amma sai kamal ya bani abin da duk ya fi daraja da ɗaukaka wato kujerun aikin hajji da umara a lokacin da ya faɗa min shi kansa ya san na ji daɗi kuma na yi murna saboda sai da na sa hannuna na rungume shi kuma na yi masa kis a kumatunsa wannan abun da na yi masa kamal ya ji daɗinsa kuma ya tabbatar min ya tabbatar min da jin daɗin na ji abubuwa da dama a raina game da kamal a wannan lokacin duk duniya babu abin da nake so irin na ganni ina ta zuwa saudiya domin na je ɗakin allah kuma in ziyarci shugaba sallallahu alaihi wasallam ban ki duk shekara in je ba kuma duk wanda ya yi sillar zuwan ka gurin nan tufa ko aljanna ya samu zai raba ka ba zai manta da kai ba to abba na ya yi sillar zuwa na na farko ga kamal na ƙoƙarin ya zama sila na na biyu kalamai masu daɗi ya ci gaba da gaya min har ya gangaro kan waƙar da yake min kullum idan yana son idan yana so in yi bacci haka ya tarera min su yana lallaba ni har na yi bacci mai tsananin daɗi a ƙirjinsa mayawalci mai daɗin kwanciya fiye da katifa wannan ranar kamal babu inda ya je a gida ya zauna yana ta hidima da ni ko motsi na yi sai ya dube ni da murmushi da kallon soyayya girki girki shara goge-goge wanke-wanke da sauran hidimar gida duk shi ya yi bai bar ni na yi komai ba soyayya kuwa sai da ya bani na ci na ƙoshi sosai a ranar Kamal ya iya tattalin mace da yi mata hidima duk rashin son da mace ke wa namiji matakar za ta samu miji. Ya kasance mai halayyan Kamal duk ƙeƙashewar zuciyarta ko ba za ta so shi ba to fa sai ta ji wani bangare na zuciyarta ya karbe shi saboda ba irin su kamal ake juyawa baya a tankwabi soyayyar su ba kamar ya iya tarayyar mace da lallaba ta kuma mu mata yan son tarayya da lallabawa ne tuni sai mu manta komai tunda mun kasance masu rauni jamila bata dawo gidan ba sai dare suna dawowa guri wuri na hisham ya taho har da bani chocolate wai tsaraba ya kawo ya kawo min sati daya bayan haka aka, kai lefan tima da amira yayin da na hafsa da ya kasance a gidanmu kaya fa sun yi abba ya yi kokari domin shi ya yi duka lefan kuma komai iri daya aka sa wa tima da hafsa da amira Danyen ya Abbas sun yi murna da yiwa abu godiya yayin da ya Abbas kullum ƙara faɗuwar baya ke saboda auren na matsowa ya rasa me yasa so ɗaya ya kuma zuwa gurin Hafsat kuma har yanzu ba su wani saba da juna ba ranar ma da ya je tunanin safa ne ya faɗo masa a ransa shine ya shirya ya je ya ga Hafsat ya kalli fuskar ta mai kama da Safa ko ya ji sanyi a ransa gefe guda kullum tunanin shawarar da Ankul ya bashi yake yi ya abbas ba irin mazan da za a kau da kai daga kansu ba ne shi ya sa tuni hafsat ta fara fadawa kogin sansa da ƙaunarsa yayin da shi kuwa ya kasance a tsakiya ba zai ce yana ƙin hafsat ba kuma ba zai ce yana son ta ba yanzu sati biyu ya rage a sha shagalin biki wato saura sati ɗaya a fara rabon invitation kowanne gida shirye-shirye ya kan kama gidansu tima da gidansu amira ga gidansu ya abbas da gidansu hafsat yayin da gidanmu ya kacame shi ma ana ta shiri don abba ya ji yake shine uban kowa a bikin zai aurar da 'ya'ya shida duk kuwa amara kirjin biki na fi kowa zumuɗi da murna za a yi auren Aminaina na biyu da ƙawata aminiya ta yar uwata wato hafsat da kuma ankul ɗina da muka tasu gida ɗaya muka shaƙu da juna ga yaya sa'ad yayana kuma ɗan uwana ga kuma ya abbas ƙarshen zance wanda adadin kimarsa da ɗaukakarsa a zuciyata ba za ta faɗu ba mutumincinsa a idona ba sai ƙare ba har abada dole na yi hidima a bikin wannan bawan allah mai tsoron allah da ɗaukar ƙaddara ku cire batun soyayya amma ina jin ya a fasare na a kululuwar daraja domin ban kasance butul da zan manta abin da ya yi min a rayuwa ba ina roƙon Allah ya bani lafiyar da zan warware sa a bikin waɗannan mutane masu daraja ya kuma bani arzikin da zan yi hidima mai yawa don in saka na in saka alkhairi da alkhairi domin masu iya magana sun ce alkhairi baya faduwa ƙasa banza to masu sauraron mu a nan za mu dakata sai gobe idan Allah ya kai mu za mu daura daga inda muka tsaya sai dai kada ku mance ku danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa domin samun abin da muka ɗaura akan lokaci ci mun gode.